daga nan tehran radio bih hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dume su sai kuma shirin nan na mulek mu na yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin ku na masu saurare sannan a ji amsoshin fiƙihu sai kuma mu karkare da shirin afirka a yau to muna fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗa. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7:20 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya ta da tahir Amin Raji. ga labaran duniya da farko ga kanunsu. zaiziyar ƙasa da ambaliyar ruwa sun kashe mutane fiye da hamsin a ƙasar indonesia a bahrain kuma mutanen ƙasar sun fito zanga-zangar neman a saki fursunonin da ake tsare da su saboda bullar cutar corona a gidajen yarin ƙasar a najeriya kuma wasu shugabannin arewacin kasar sun gana da tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo dangane da harkokin tsaron kasar yanzu kuma ga cikakkun labaran zaizayar ƙasa da kuma ambaliyar ruwa sanadiyar ruwan sama sun yi sanadiyar halakar mutane fiye da hamsin a ƙasar indonesia kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto majiyar ƙungiyar bada agajin gaggawa ta ƙasar indonesia tana cewa a lardin gabacin nusa tengara sun gano gawaki mutane 35 sannan wasu mutane biyar kuma sun ji rauni bayan da alaka ta binne gidaje a lardin hukumar ba da agajin gaggawa ta kara da cewa mutane fiye da haɗari ne suka bace ko ba a san inda suke ba bayan ruwan sama da kuma zaizayar kasar kasar indonesia dai tana da tsibirai 17,000 inda mafi yawansu suke cikin duwatsu da kuma tsaunuka labarin ya kara da cewa hukumar ba da agajin ta ba da labarin cewa yawan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar zaizayar kasar ya sauka zuwa mutane 41 akan rasa rayuka saboda ambaliyar ruwa a kasar indonesia a kowace shekara saboda yawan ruwan sama da kuma yanayin kasar. a cikin watan janairun da ya gabata ma mutane 40 ne suka rasa rayukansu sanadiyar zaizayar kasa a tsibirin java na kasar ta indonesiya. a jiya ladi 4 ga watan afrilu ne mutanen ƙasar bahrain suka fito kan titunan biranen ƙasar don neman sarakunan ƙasar su saki fursunoni da suke tsare da su a gidajen yarin ƙasar saboda bullar cutar corona a cikinsu. tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta ba da labarin cewa masu zanga-zangar sun buƙaci sarakunan ali khalifa su saki fursunonin da suke tsare da su a gidajen yarin kasar saboda yadda cutar corona take ƙara yaduwa a cikinsu masu zanga-zangar sun yi allah wade da yadda gwamnati take ɓoye labarin irin ɓannan da cutar corona take yi a cikin gidajen yarin ƙasar. kafin haka dai babban malamin addini na kasar sheikh isa kasim ya zargi gwamnatin kasar ta bahrain da cewa alhakin rayukan mutanen da suke cikin gidajen yarin kasar yana kan gwamnati kasar tun shekara ta 2011 ne dai mutanen kasar bahrain suke zanga-zangar neman haƙƙinsu na zaben shugabanninsu da kuma buƙatar a sauya tsarin mulkin kasar ta yadda mutane za su zaɓi shugabanninsu da kansu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wasu dattawan arewacin najeriya karkashin jagorancin dr ahmad gumi sun ziyarci tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo dangane da matsalolin tsaron kasar najeriya musamman satar mutane don karɓar kudaden fansa jaridar Time ta najeriya ta bayyana cewa mr gumi ya faɗa wa tsohon shugaban ƙasar irin ƙoƙarin da ya yi na shawo kan matsalar sace-sace mutane musamman a arewacin ƙasar labarin ya ƙara da cewa ɓangarorin biyu sun tattauna kan musabbabin taɓarɓarewar harkokin tsaron ƙasar da kuma hanyoyin magance su da ƙarshe shek gumi ya gayyaci obasanjo zuwa birnin kaduna don ƙara tattauna kan wannan lamarin mataimakin ministan matasa da wasanni na kasar iran ya bayyana cewa 'yan wasan kwallon kafa na kasar iran za su yi wasa a kasar saudiya ne kawai idan 'yan wasan saudiya sun zo wasa a kasar iran kamfanin dilancin labaran iran press ya nakalto mahdi ali najat yana faɗar haka a wani taron 'yan jarida da ya kira a jiya lahadi ya kuma kara da cewa sun aike wa asia football confederation wato afc a takaice kan cewa iran ba za ta amince da wasa a kasar saudiya ba tare da 'yan wasan kasar saudiya sun yi wasa a kasar iran ba kafin haka dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya zargi hukumar kwallon kafa ta nahiyar asiya da hana ƙasar iran damar ɗaukar bakoncin wasan fidda gwani na gasar kwallon kafa ta shekara ta 2022 maimakon iran hukumar afc ta bayyana cewa 'yan kwallon kafan ƙasar iran za su yi wasanni guda hudu a ƙasar bahrain masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. kuma da yanzu kuma ga nan na mulek mu na yau da ni mushaba adam zan gabatar muku muleka jaridunmu na yau to za mu faro ta ne daga najeriya da za mu leƙa shafin muryar yanci da ke cewa an bindige 'yan kasuwar arewa bakwai a jihar imo rahotanni daga jihar imo da ke sashen kudu maso gabacin najeriya na bayyana cewa an shiga zaman ɗaɗar biyo bayan kisan da aka yi wa wasu 'yan kasuwa su bakwai daga yankin arewacin ƙasar rahotannin sun ce an harbe mutane ne dai a lokuta daban-daban a garin urlu da umaka da ke ƙaramar hukumar injaba tsakanin ranar juma'a da asabar wani da abin ya faru a kan idanunsa harisu umar ishiyaku ya ce waɗanda suka yi kisan suna sanye ne da kayan sojoji kuma da misalin karfe takwas da rabi na dare ne suka shiga kasuwar afor umwaka suka farwa mutanen ya ce hudu daga cikin waɗanda aka kashe da shekarunsu ke tsakanin 30 zuwa 45 sun daɗe suna rayuwa a yankin na shekaru masu yawa hakan ya sa ya zargin maharan baƙi ne domin kuwa a cewarsa ba a taɓa samun wata matsala ba tsakanin waɗanda aka kashe da kuma al'ummar umuwaka to yanzu mata da wannan shafi na mura 'yanci inda ya kawo batun matsalar tsaro da kuma ziyarar da malaman addinin musuluncin nan na kaduna wato dr ahmad gumi ya kai zuwa ga tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo shahararren malamin addinin musulunci sheikh ahmad gumi ya kai ziyara ga tsohon shugaban kasar olusegun obasanjo a abekuta a jihar ogun a cewa malamin ya isa gidan tsohon shugaban kasar ne da ke garin abekuta da misalin karfe 11 na safiyar lahadi mai taimakawa wa obasanjo kan harka yada labarai ke hindi a kinyemi ya tabbatar da zuwan malamin ga manema labarai ya kuma ce da akwai shugabannin addini da suka halarci taron. To za mu nufi jamhuriyar Nijar inda shafin na na Aktu Nijar ya ce sabon shugaban kasar ya naɗa wato sabon firaminista a risarwa da aka yi ta kafafen watsa labaru a ƙasar ta Nijar. An bayyana Muhammadu Muhammadu a matsayin wanda shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya naɗa a matsayin wanda zai kafa sabuwar gwamnati. gabanin nadin nashi dai a matsayin minister muhammadu wanda memba ne na jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya ya taɓa riƙe mukamin ministocin makamashi daga shekara ta 1000 zuwa 991 zuwa uku, sai kuma ministan kuɗi daga shekara ta 2011 zuwa ta 2012 har ila yau sabon firaministan ya taɓa zama mataimakin sakataren zartarwa na ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka wato sadiyawo ko kuma ecowas to a can kasar ghana kuwa labarin ne kan yadda kifaye na dolphin sama da 60 ruwa ya koro su zuwa gaba a yankin azumi bewure kuma a mace graphic online ta kasar ghana ta ambaci cewa ruwan ya koro manyan kifayen na dolphin kusan 60 da kuma wasu halittu ruwa da suka mutu zuwa gabar ruwa na garin azin biwere da ke garin inzime a gundumar yamma lamarin da ya faru ne a ranar biyu ga watan nan na afrilu sai kuma inda a garin volta aka ga wasu kifaye na tuna masu yawa da su ma suke amace a gaɓar ruwa a jiya lahadi to tuni dai ƙwararru a kan harkar muhalli suka ɗauki samfuri na matattun kifayen domin gudanar da bincike saboda a gano musabbabin mutuwarsu hakanan kuma an killace yankin saboda hana mutane cin wannan kifayen da ba a san dalilin da ya halaka su ba. To kashi abin da za mu gabatar muku kenan a cikin shirin mu na mulika jaridunmu na yanzu kuma masu hare su a zama domin a saurari shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya da mukan yi fita akan su har ma da jin mahangar masana a wasu lokuta waɗanda sukan yi mana fashin baki akan su. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun yunkurin juyin mulki da mahukunta a ƙasar Jordan suka sanar da cewa an yi a ƙasar. kuma irin matakan da suka ɗauka kan hakan kuma matsayin ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya da ma manyan ƙasashen duniya musamman ma dai manyan ƙawayen ƙasar ta jordan da kuma yadda masu bin harkoki na siyasar duniya suke kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban wannan dai shine abin da shirin namu na yau zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurare za su biyo sannan hankali tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. asabar da ta gabata ce dai gwamnatin kasar jordan ta sanar da cewa wasu jami'ai sun yi yunkurin gudanar da jiwon mulki a kasar kamar da yadda janar yusuf al-hulaini wanda shine babban hafsan hafsoshin soji na kasar ta jordan ya sanar ya sanar cewa zaka dai an kame wasu daga cikin jami'ai waɗanda suke da alaƙa da zargin da ake din na yunkurin kifar da gwamnati a kasar ta jordan wanda kuma shirin ya nufi kifar da masarautar kasar ne baki daya daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa dai har da tsohon shugaban kwamitin da ke kula da harkokin fadar sarkin kasar ta jordan kamar yadda kuma lamarin ya shafi manzo na musamman na sarkin jordan zuwa kasar saudiya waɗanda dukkaninsu ake zargin cewa suna da hannu a wannan yunkuri na juyin mulki a kasar baya ga kuma an kame wasu jami'ai fiye da ashirin fasirai wani abu wanda ya fi daukar hankali dangane da wannan yunkurin juyin mulki da ake magana a kansa a kasar ta jordan shine yadda lamarin yake da alaka kai tsaye da yarima hamza bin hussein wanda dan uwa ne wanda ba shi ba ga sarki abdullah na ƙasar ta jordan wanda kuma ya taɓa kasancewa yarima mai jiran gado a tsakanin shekarun 1999 har zuwa shekara ta 2004 a lokacin da sarkin jordan abdullah ya sabke shirga kan wannan mukami tun bayan sanarwar da mahukuntan kasar ta jordan suka bayar a ranar asabar da ta gabata jama'a da dama a kasar dai sun yi ta jira su ji cikakken bayani amma dai gwamnati bata ce ufan akan lamarin ba dangane da batun hamza bin hussein kuwa tuni ya karyata dukkanin zarge-zargen da ake yi na cewa yana da hannu a wani yunkuri na kifar da gwamnati a kasar ta jordan da kuma yi wa ɗan uwansa sarki abdullah jiyo mulki dangane da batun ɗaure shi da aka yi a matsayin ɗaurin talala kuwa babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar ta jordan janar yusuf alhulaini ya ta wannan batu inda ya bayyana cewa hamza bin hussein yana nan yana ci gaba da gudanar da harkokinsa kamar yadda ya saba sai dai suna kira gare shi da ya guji ɗaukar dusu matakai waɗanda za su iya kawo tangarɗa ga harkoki na tsaro ga ƙasar ta jordan ko kuma sanya al'ummar ƙasar a cikin wani yanayi wanda ba zai zama lamari mai kyau ga makomar kasar ba to amma ana sa bangaren yarima hamza bin hussein tuni ya fitar da wani faifan bidiyo daga wani wuri inda ya ce ana tsare da shi tsarin talala kamar da kuma bayyana cewa mahaifiyarsa ita ma tuni aka tsare ta wannan tsari na talala ya kuma bayyana cewa bai da hannu a cikin dukkanin wani yunkuri da aka kira na juyin mulki a ƙasar kamar da ya bayyana cewa kuma a lokaci guda bai amince da salon mulki a kasar ba domin kuwa a cewarsa mulki ne na banna da kama karya da ake yi akan al'umma da kuma ya bayyana cewa akwai buƙatar yin gyara dangane da yadda ake tafiyar da harkokin mulki da sarauta a kasar ta jordan to dangane da yadda aka fara kallon al'amarin daga wajen kasar ta jordan jaridar isra'ila ta yadi od Not ta bayar da wani rahoto wanda yake cewa ta samu wasu cikakkun bayanai na sirri daga wasu manyan jami'ai a cikin gwamnatin kasar ta jordan waɗanda suka tabbatar da cewa akwai wasu ƙasashen larabawa da suke da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan juyin mulki ƙasar saudiya dai a cewar jaridar harnot ita ce kan gaba wajen kitsa wannan juyin mulki ga sarki abdullah na jordan sai kuma wata ɗaya daga cikin manyan ƙasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya da ke yin biyayya sau da ƙafa ga gwamnatin ta saudiya wanda kuma ake kyauta zaton cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ce baya ga haka kuma jaridar ta yadda wata aharano ta bayyana cewa manyan hafsoshin sojin ƙasar ta jordan sun aike da wata wasiƙa zuwa ga manyan hafsoshin soja na isra'ila inda suke ba su tabbacin cewa daga nan yunkurin da aka yi dai su riga sun murkushe shi a halin yanzu babu ta barazana a ƙasar ta jordan ta fuskacin tsaro ko kuma wani abin da zai daga hankalin al'umma saboda haka a cewar jarida ta yadewa aharanot rundunar sojan kasar ta jordan ta tabbatar wa isra'ila da cewa a halin yanzu hankali ya kwanta kuma komi na tafiya kamar yadda aka saba a wani bangaren rahoton da ta bayar dangane da abin da ake zaton cewa takun saƙa ya kunno kai a tsakanin bangaren sarki abdallah na jordan da kuma muhammad bin salman hirima mai jiran gado na kasar saudiya shine ziyarar da sarki abdallah na kasar ta jordan ya kai birnin riyadh na kasar saudiya a cikin watan maris da ya gabata da kuma ya gana da yarima mai jiran gidan kasar saudiya muhammad bin salman to amma abin da ya ɗaure kowa kai shine dukkanin bangarorin biyu na gwamnatocin jordan da kuma saudiya ba su wani karin haske dangane da ganawar sarki abdullah da yarima muhammad bin salman ba kamar yadda kuma babu wata kafar yada labarai da gasken kafafen yada labarai na ƙasashen biyu da suka yi ƙarin bayani dangane da abin da aka cimmawa a tattaunawar bangarorin biyu bilhassali ma babban abin da ake zato shine bangarorin biyu sun tashi baran-baran a tattaunawar da ta gudana tsakanin su wanda hakan ke nuna cewa akwai babban sabani a tsakanin sarkin jordan da kuma girma mai jiran gidan kasar saudiya muhammad bin salman wannan yana daga cikin dalilan da jaridar ta yi da wata ahara ta ce ta dogara da su wajen tabbatar da bayanan da ta ce ta samu daga wasu manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta jordan waɗanda suke cewa gwamnatin saudiya tana da hannu a yunkurin kifar da sarki abdallah sai dai tun bayan faruwar lamarin bangare daban-daban na duniya suna ci gaba da bayyana mahangarsu da kuma matsayarsu a kan wannan lamari musamman ma dai gwamnatoci tun a ranar asabar din gwamnatin kasar amurka a ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta fito ta bayyana cewa abin da yake faruwa a kasar jordan ba abu ne wanda amurka za ta amince da shi ba domin kuwa gwamnatin kasar jordan gwamnati ce daga cikin ce da suke kawance da amurka da kuma amurka za ta kasance tare da jordan a cikin kowane irin yanayi sannan kuma ba za ta taba amincewa da wani abin da zai kawo wata tashin tashina a kasar ta jordan ba baya ga kuma wasu daga cikin kasashen larabawa da suka hada da ita kanta saudiya masar iraki da kuma qatar sun fito sun yi allah wadai da duk wani yunkuri wanda zai kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a kasar jordan a nata bangaren gwamnatin kasar iran ta bayyana abin da yake faruwa a kasar ta jordan da cewa bisa la'akari da irin abubuwa da suke wakana a yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu kasashen yankin gwamnatin iran ta bayyana cewa tabbas abin da yake faruwa a kasar jordan akwai hannun isra'ila a cikinsa domin kowa ko ba kome kasar jordan kasar ce ta musulmi wanda kuma take da gagarumin tasiri a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dangane da abin da yake faruwa a falastino da kuma irin matsayar da gwamnatin kasar ta jordan take dauka a baya bayan nan akan batutuwa daban-daban da suka shafi falastinawa da kuma kin amincewa da yunkurin isra'ila na mai yankunan falasinawa da ke gabar yamma da kogin jordan baya ga haka kuma matsayar da gwamnatin kasar jordan ta ɗauka na kyan amincewa da mayar da birnin kudus ya zama fadar mulkin isra'ila da kuma sauran batutuwa daban-daban waɗanda isra'ila take da saɓani a kansu da ƙasar ta jordan kamar da yadda kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id hatib zade ya bayyana ya kuma kara da cewa gwamnatin ƙasar iran tana tare da gwamnatin ƙasar jordan kuma tana da kyakkyawa alaƙa da gwamnatin wannan ƙasa to da dama da gaske masu yin sharhi kan al'amura na siyasar ƙasa da ƙasa sun yi ta diba wannan lamari na yunkurin juyin mulki a ƙasar jordan wasu daga cikin su suna ganin cewa ƙasar jordan wadda tarihinta ya shahara cewa ƙasa ce wadda take da kyakkyawar alaƙa da yahudawan isra'ila da kuma ƙasashen yammacin turai ba abu ne mai sauki waɗannan ƙasashe su iya mara baya ga duk wani abu wanda zai iya kawo ƙarshen gwamnatin da ke mulki a ƙasar ta jordan da kuma masarautar ƙasar ba bilhassali ma wasu da dama sun yi imanin cewa gwamnatin ƙasar jordan ita ce babban ƙashin baya na duk wani shiri na isra'ila da kuma ƙasashen yammacin turai na tabbatar da manufofinsu a yankin gabas ta tsakiya sai dai zargin da ake yi na cewa saudiya da kuma dai dole larabawa suna da hannu a wannan yunkuri na kawar da sarki abdullah na kasar jordan wasu masharhantan suna ganin cewa hakan abu ne mai iya inda suke ganin cewa duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawa wadda ba za ta yi biyayya ga manufofin gwamnatin saudiya ba to abu ne mai sauƙi gwamnatin Saudiyya ta iya shirya mata juyin mulki ko kuma haifar mata da rikici wanda zai daidaita ƙasar wanda misalin hakan kuwa shine abin da ya faru a iraki kasar syria wani misali na baya bayan nan kuma shine abin da yake faruwa a kasar yaman akan haka masana da suke da wannan ra'ayi suke ganin cewa abu ne mai sauki gwamnatin saudiya zama tana da hannu kai tsaye a cikin abin da yake faruwa a kasar ta jordan kuma kawo ƙashin shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. tumatir la yanzu kuma ga shirin kuna muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana shugaban kungiyar association Melo Abban Jummai wanda aka fi sani da Adan Sitartar Injamena Chad. Wato mun gode Allah wannan lokaci da muka samu muka ga rantsar da sabon shugaban kasar Niger zai tsokaci a kai ne Bazum Muhammad. To da fa duk zama sakin ne da baka komai yanzu ne zaka yi komai domin me domin yanzu aka baka amanar jama'a amanar al'umma wanda yake lalle lalle ne kuma sai ka hada kai da su kansu wanda suka ce ba lokaci ci ba wato yan adawa ka ba su hakuri kuma ka jure da su a tafiya tare domin mai domin dama kama an kama ne za a tafi kuma sai a jure da eh, ka ji ka ji gaskiya ba zama man muna taya ka murna muna taya kuma daukacin yan Nijar murna duka Nijar gaba daya muna muku fatan alkhairi mai magana shugaban kungiyar association Melo Abban Jummai wanda aka fi sani da Adam Sitartar na Chad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci Iran mai sauraron ku ne yau da kullum Muhammad Awal Warsu wanda yake da magaran zandar eh, abin da nake son yi tsokaci a kai shi ne a wajen rantsar da shugaban kasa akan bayanin da shugaban kasa ya yi akwai wata kalma ɗaya da ya yi ta wadda ina bashi shawara wanda hurumin da ya shafi hurumin abin da ya shafi hurumin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to kar ya kuskura ya ketare iyaka akan shi kamar hurumin kalmar da ya bude baki ya ce zai yawaita makarantun kwana na mata domin ana musu auren wuri domin a fasa musu aure da wuri kenan kun ga wannan ya shafi hurumi na Allah subhanahu ta'ala to ina mai fatan ya gyara dinda dukkan dan adam mai kuskure ne insha Allah kuma Allah zaunar da kasan mu lafiya da dukkan Afirka gaba daya to ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum murya musulunci BOH Tehran ina muku fata alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya dan Allah ku bani dama zan yi kira ga shugaba Bazin a matsayin shugaban kasa na Nijar gabaki daya to muna kira ga shugaban kasa mai adalci da shi da makaraban shi da jama'a suka yi dafifi suka ba da al'amuran su dai to Allah ubangiji muna addu'a ka sa ya ji tausayin talakawa da duka wanda yake nashi ne kuma ba wariyar fata ba komi ciki ya janyo kowanne nashi ne a yi tafiyar nan daya a gyara kasa a gina kasa ga baki daya kuma na addu'a Allah ka ba mu zaman lafiya kasashen mu na Afirka gaba daya da duniya baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkanku da wannan lokaci mai magana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau zan yi magana a kan dangane da rantsar da sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar da aka yi Bazoum A hakika mun farin ciki da aka yi wannan a bikin rantsar da shi lafiya aka gama lafiya. A kuma muna fatan wannan sabon shugaban ƙasar ta jamhuriyar Nijar a zai rungumi ɗaukar kashin al'ummar ƙasar Nijar ba tare da nuna bambanci ko wariyar launin fata ba muna fatan zai taimaki talaka zai yi wa talaka aiki a ƙasa kuma zai taimakawa a dukkan al'ummar ƙasar domin ganin a ya kawo wa ƙasar shi gaba mai ɗorewa kuma muna musu fatan alkhairi muna wa sabon shugaban fatan alkhairi Allah ya dafa masa Allah ya bashi ikon taimakawa talakawan kasar Nijar da fatan zai haɗa kawunan dukkan al'ummar jamhuriyar Nijar. Muna musu fatan alkhairi mai magana Ibrahim nan Fulani yayari a jihar Bushin Najeriya. To Allah ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. ga dr abdulkadir mubarak dauke da shirin nan na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu mu kuma cikin yarda Allah mu kutsa mu nemo muku ainihin amsoshi dangane da waɗannan tambayoyi da kuke turo mana To yau ma dai kamar kullum ga waɗansu tambayoyi a gabana wanda cikin yarda Allah za mu amsa ainihin waɗannan tambayoyi. Wannan bawan Allah tambaya yake yi yake cewa Assalamu alaikum filin amsoshin fikihu. Tambaya ta dangane da fitsari a tsaye yaya al'amuran fitsari a tsaye yake a fikihun musulunci na gode to wannan bawan allah wannan tambaya ce mai muhimmanci dangane da al'amura da suka shafi hukuncin fikihu yake so ya gani ko kuma hukunci dangane da al'amura na musulunci dangane da yin fitsari a tsaye to malaman fikihu a cikin al'amura na fatawarsu abin da suke nunawa gaba ɗayan wani abu da ya shafi fitsari a tsaye makaruhi ne wato sun sa shi a cikin karaha ne ko kuma karahiya ne cewa abu ne wanda yake abin ki wato ke ba a sa shi bangaren haramun ba ba kuma a ce mubahi ko halal ko mutlakan aka shiru ba a sai aka ce makaruhi wato abu ne wanda idan mutum makaruhi shine kamar in kai ana harararka ba a ce kul karka yi ba ba a ce kuma je ka yi ba sai kai amma kuma kamar ana hararar mutumin da yake kaga harara ai shi kansa akwai dan wani abu a ciki to shine makaruhi to amma akwai wasu al'amura musamman aka yi la'akari da samari na wannan lokaci masu sa wando matsatse ga ainihin t-shirt ko kuma ana sauri za a je wani guri a zo a samu guri a yi fitsarin nan a tsaye ana gaggawa to fitsari a tsayen ma da aka ce makaruhi sai fa idan har ya kasance an kula da cewa bai wa mutum a wando ba sannan ya yi tsarki irin tsarki yadda ko da nan gaban ya je gaba zai iya yin alwala ya sallah ba wai haka kurin ka zo kana tafiya ka zo daidai wani guri ka tsaya ka ce za ka yi tsaya ka yi fitsari ka ɗauko a tsayin nan kir ka yi fitsarinka ya tsallan maka a wando ko kuma akan wata abu ko kuma wani abu wanda yake tsandauri kana yi yana tsallo maka yana tsallowa akan wandonka ko kuma ka yi ka gama ka mayar da wandonka ka sha sannan ya ta ɗigowa a cikin wandonka sannan can gaba kuma ka je ka ce za ka yi sallah to in irin wannan ya faru ai ya kasance makaruhi ma ya kasance ma ba ba shine hukuncin ba kenan zai zama haramun mutum ya kasance ya yi fitsari bai tsaya ya tsarki ba ya zo ya daddiga masa a wando to wannan wandon da ya daddiga yaya za ka je kai sallah akai kaga ya zama matsala kenan to saboda haka mafi alheri shine mutum ya kiyaye kada ya kasance ya sa kansa a cikin irin wannan yanayi in har ma ya zama dole bayan da za yana cikin wani halin da yana ganin cewa zai fitsari a tsaye din to yayi amma dai ya san ya aikata makaruhi sannan ya ƙoƙarin kula da cewa wannan fitsarin kada ya ɗigar masa kada ya tsallar masa kada kuma ya bar wani abu nasa ya ci gaba da ainihin ɗiga a cikin wandonsa ko da bayan ya gama fitsari don. wannan a takaice Ah, ita ce amsar wannan tambaya insha Allah. Wannan baiwar Allah take cewa Assalamu alaikum filin fikihu ko kuma ni mace ce wadda shekarar da ta gabata bayan sha shida ga sha'aban Allah ya sa na sami haihuwa saboda haka sai ya kasance azumi da ya shigo na waccan shekarar ba gaba ɗayansa na yi ba ina da ramuwar azumi a kaina to yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu wani wata na sha'aban kuma wancan da ake bi na azumin ban iya rama shi ba to yaya kuma in har ban rama ba wannan ramadan din ya shigo yaya zan yi kenan al'amari irin wannan musamman da kike zancen haihuwa ga shayarwa mun san dai musulunci ya ba ku kuma ta dama sau da dama wasu abubuwa azumin nan za ku iya sha saboda waɗansu abubuwa da suka shafi shayarwa da dai abubuwan da suke nan to amma ba yana nufin cewa bayan azumin ya wuce musamman yanzu kina zancen shekara guda a ci wai har yanzu ba a rama wannan azumin da kika sha ba ko da dai baki ba gaya mana guda nawa bane azumin da kika sha din ko ba dai guda nawa ne ai kamata yayi kafin wani ramadan din ki yi kokari ki ga cewa kin biya wannan azumin da ake binki to saboda haka wannan tambayar da kike tunda yanzu haka a yau din nan ba mu nisa can can ba ina ganin kamar sha'aban ne yanzu muke ciki sha'aban din nan a yau din nan dudu ban fi goma ko sha ɗaya ga sha'aban ba to abin da ya kamata shine ki yi ƙoƙari ki ga cewa lallai kafin wannan watan ramadan din nan mai zuwa azumin da yake wuyan ki din nan kin biya shi tunda dai ba wani abu ne yanzu yake ainihin hana kin azumi ba in da wancan lokacin akwai al'amura na haihuwa da sauransu to har zuwa yanzu wannan lokaci kamar yadda kika faɗa yanzu shekara ɗaya kenan ai akwai wasu lokutan dai da kike da daman zaki iya rama waɗannan ranaku da kika sha wannan azumi din to mafi girman al'amari shine ki yi kokari ki ga cewa lallai kafin ramadan din nan ya zo kin yi waɗannan zuma kwanakin da kika sha din nan kin rama su wannan shine mafi alheri gare ki musamman a irin wannan lokacin da muke ciki akwai abubuwa na hutu kina gida a zaune uh, sahur zaki ki yi sahur wanda yake wanda yake mai muhimmancin da zai bawa wa ɗanki maman da zai sha kina zaune ba wani guri za ki dinga fita ba kina nan kuma mutum ina azumi dan huta ya dan yi bacci ya dan farka ya sallolinsa ya abubuwa nan da nan lokaci yake tafiya sai magariba ta shigo a je a yi buɗe baki kashe gari ma a sake in dai za ki iya irin waɗannan abubuwan insha Allahu za ki iya rama waɗannan azuzuma da ake binki ba tare da kin shiga cikin wannan ramadan yanzu mai zuwa a ce kuma ana binki wani azumi na ramadan baya domin wannan akwai hukuncinsa amma abin da ya sa ba na son faɗi hukuncin yanzu domin kada ki ga cewa eh, a a tunda akwai hukunci ka za to shi shikenan bari na bari kurin na bi wannan hukuncin a'a yanzu mafi girman al'amari wanda zai fi miki alheri shine a karfafa ki a karfafa ruhinki ki yi hoɓɓasa tunda akwai lokaci yanzu ki tashi ki azama ki aniya ki ga cewa kin rama waɗannan azunzuman da baki yi din na wancan ramadan din ba kafin wannan ramadan din ya shigo insha Allah to ga wannan tambaya ba ta da yawa akramakallahu salamu alaikum tambaya ta ita ce menene matsayin kunuti a cikin salloli wanda mazhaban ahal beti ta sanya ko kuma ake yi to kunuti wani abu ne wanda yake mustahabbi a yi a cikin al'amura na sallah da me a cikin al'amura na kunuti kunuti ai addu'a ce ake yi saboda haka mustahabbi ne idan mutum ya tashi zai yi sallah a raka'a ta biyu ko sallah asuba ce ko sallah zahar ce ko sallah la'asar ko magariba raka ko isha a raka'a ta biyu kafin mutum ya tafi ruku'i yake daga hannunsa kafin ya tafi ruku'i na raka'a ta biyu kenan yake daga hannunsa ya yi wannan kunuti kunuti kuma akwai addu'o'i ma'asurai da mutum zai iya karantawa kun kuma ba haka ba shi kansa zai iya roƙon Allah ta'ala abubuwan duk da yake so amma dai kunuti mustahabbi ne matsayinsa a cikin al'amura na fikihu Ah, idan kuma ba mutum ya yi tafi ruku'u ya manta to in ya taso daga ruku'un zai iya yin kunutinsa sannan sai tafi sujjada wannan a takaice ita ce amsar wannan tambaya to za mu tsaya anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin shirin Afirka yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin a cikin sa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita a kansu tare da jin mahangar masana ko kuma wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye a yau shirin namu zai dubi ne akan gobarar da ta auku a babbar kasuwar birnin katsina na jihar katsina wadda ta jawo asara ta ɗimbin dukiya inda ne take musamman zuwa kasuwar ta katsina domin ganewa idona abin da ya faru inda kuma na ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda abin ya faru akan idanunsu da kuma wasu daga cikin mahukunta waɗanda suke kula da al'amuran da suka shafi kasuwar kamar dai da za a ji a cikin shirin da da Allah idan ana tare da mu. To madalla to kamar dai da riga na ambata kan cewa tun bayan da aka samu aukuwar gobara a cikin kasuwar birnin Katsina wasu da dama daga cikin 'yan kasuwa sun tafka asara ta miliyon nerori. inda na yi tattake musamman na je wannan kasuwa da kuma ganewa idanuna abin da ya faru inda ɗaruruwan shaguna suka ƙone ƙurmus inda yanzu haka akwai shaguna fiye da 700 waɗanda an tabbatar da cewa sun ƙone da dukkanin abin da ke cikinsu sakamakon hakan na ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka ganewa idanunsu da kuma wasu daga cikin mahukunta da suke gudanar da al'amura na wannan kasuwa da ma wasu daga cikin jami'an gwamnati. amma da farko na fara jin ta bakin chairman din wannan kasuwa ne alhaji abbas labaran albaba dangane da yadda wannan lamari ya faru da musabbabinsa da kuma halin da ake ciki inda kuma muke tare da shi a gaban wasu daga cikin shagunan da suka kone kwarmus Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Sunana Alhaji Abbas Labaran Albaba ni ne chairman na wannan babbar kasuwa ta jihar Katsina wato Fatima Baika Market wadda aka fi sani da suna Katsina Central Market. To Alhaji wannan al'amari ya faru a babbar kasuwa ta Katsina na gobara inda muka ga cewa wato an samu gobara ta jawo asarori da dama. To da farko za mu so kaɗan yi mana bayani ta kame mai yashi wannan abai faru mai yi maso alamomin abin da kuma yadda shi kan shi lamarin ya kasance alhamdulillahi dukkan guda ta tabbatar Allah subhanahu wataala tsira da abinci Allah su sabba daga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan gobara ta faru ne karfe 8 da minti 20 da hudu haka ko da biyar na safe kuma takamaimai alal hakika babu wani mutum a wace rana a ranar litinin 22 ga watan 3 2021 da safe 8 da 24 babu wani mutum da zai ce ma ga dalilin faruwar wannan gobara amma an san area wurin da ta faru ma'ana bangaren sashen da ta faru sashen masu sana'a kwanoni da cosmetics ma'ana turarruka da mai da sauran sana'a irin ta kayan kicin a wannan area ne ta babbar kasuwa wanda mai wannan shago ya zo ya bude shago kawai sai wuta ta biyo shi wanda shi kadai ne wanda ya dan kone asar da aka wannan gobara bayan shi babu wani asarar rai da aka yi sai dai shi wannan kadai to daga nan ne muna da abin kashe wuta a cikin nan ofishin gudanarwa na ita wannan kasuwa inda muka ɗauko abin kashe wuta wanda fire service suka aje mana muna tunanin abin karami ne za mu iya kashe ta to amma da yake iftila'i ne wanda Allah ya kaddara wannan gobara bata mutu ba a daidai wannan shago kamar wasa cikin minti talatin ta cinye sama da shago 300 a area wurin wanda daga nan ne allah ya kaddara ta tsallaka shaguna da dama a daidai wannan lokaci ina mai tabbatar ma yanzu wannan gobara ta ci shago akalla guda 700 da wani abu banda wanda ke da attachment kuma a lokaci guda an kawo ɗauki na gaugawa jami'an kashe gobara na state gamman da na federal gamman duk sun kawo ɗauki akwai babban ɗan kasuwa mu alhaji ladan wafa ya kawo tanka biyu ta rika zuwa tana ɗebo ruwa tana ba wa'annan manyan motoci domin kashe wuta amma abin al'ajabi lokacin da ake samu eh, wutar ruwa za a ga a lokacin take ƙara tashi sannan kuma za a ga a daidai lokacin wurin tara da ɗan wani abu dan ta kai awa biyu zuwa uku tana ci ita wannan wuta a cikin wannan auyen shine talakon mai wannan shaguna to kuma ana sa ruwa amma wuta tana tashi ga wani iska da Allah ya aiko a daidai wannan lokaci domin duk wata gudunmawa da za a ba ta kashe gobara an bada amma ba ta tsaya ba sai sadda Allah ya kaddara ta tsaya da daidai adadin da Allah ya kaddara ta ci na shaguna da dukiya sai ta ci wannan wurin kana wannan wuta ta tsaya to alhaji ah, takamaimai akwai wani kididdiga da kuke da shi na wato asarar da aka yi ta sanadiyar wannan gobara to kusan kididdigan mu yanzu nan da kake magana da ni yanzu nan muka fara aikin an yi kididdiga a can baya amma ba mu tabbatar da ita ba wannan ita ce hakikanin kididdiga da muke da ita wadda mai girma gwamnan jihar kaduna aminu bello masari ana cikin gobarar nan tsakanin karfe tara da yan mintoci daga gida aka game ana gobara babbar kasuwa ya taso wuta na ci ya zo ya gane ma idan shi inda ya kama kwalla kuma ya tausaya ma wannan al'umma da ke cikin wannan babbar kasuwa kuma ce insha Allah za a na da kwamiti wanda zai ga yadda za a gyara ita wannan kasuwa da kuma taimakon mutane wanda a wannan kwamiti ne shine yanzu muka fara aiki haka ne wato kenan takamaimai yanzu ba a san wato wani adadin cewa ko adadin abin da aka yi asara ya kai naira miliyan kaza ko miliyan kaza ba babu wannan kididdiga babu wannan alƙalin mu a daidai wannan lokaci dan na sa akwai shagon da ruwan kuɗi ma miliyan goma ga ta a ƙasa wanda ya aje da niyyar gobe wanda ya je kai banki Allah ya kaddara wannan wuta za su ci wannan kuɗi banda shagunan da suka ci dukiyoyin al'umma da yawa amma dai alƙalin mu ba za mu iya hidin su ba yanzu kai tsaye sai mun tabbatar da su domin ba mu san mu hida abin da ba shi bane daidai mun san duk fikar sun da zamu hidi ke zama ita ce wadda Allah ya kaddare mu da ita haka ne to alhaji akwai jami'ai na gwamnati daban-daban da suka zo wannan wuri suka gane mu idanun su hakikanin abin da ya faru ah, daga wani bangarori na gwamnati ne suka zo wurin nan ah, wato ma'ana waɗannan jami'ai ne suka zo kuma waɗannan irin bayanai ne suke na alƙawla da sauransu babban tawaga farko ta zo bayan ta mai girma gwamnan jihar Kaduna Aminu Bello Musari to tawaga ta biyu ita ce ta shugaban kasa muhammadu buhari ya turo ministoci guda biyar wanda ministan shari'a malam abubakar malami shine wakilci wannan tawaga tasu ta ministoci guda biyar inda ya zo a nan ofishin gudanarwa na kasuwa ya yi jawabi na jajanta a shugaban kasa muhammadu buhari kuma suka yi alkawali shi a kan shi yana da kungiya wadda yake jagoranta a birnin kebbi ta taimakon al'umma ya yi alkawali naira miliyan biyar ita kuma gwamnatin tarayya dama a cikin ministoci ministocin na an turo da ministan ba agajin gaugawa wato sa'adiya faruk ita ma da ita aka zo cikin ministoci ta tashi ta yi bayani amadin shugaban kasa cewa da izinin allah cikin sati biyu za su koma abuja cikin sati biyu za su kawo tallafin da za a taimaki wayannan mutane to bayan sun tafi mai girma gwamnan jihar katsina ya zo da aminin shi shine bola ahmad tinubu shi ma ya zo ya yi jawabi ya jajanta kuma ya ba da kudi naira miliyan hamsin bayan ya tafi ah, tawagar gwamnonin arewa musamman gwamnan sokoto ya jagoranci wasu gwamnoni inda ya ba da naira miliyan ashirin tare da ba da naira miliyan talatin na wasu gwamnoni sannan babban elda alai ɗari mangar shi ma ya zo wurin nan bayan ya ba da naira miliyan hamsin ya tabbatar da cewa a dama da allah ya ba su za su tuntuɓi mutanen arzuka su kawo tallafi mai naira mai naira biyu wanda ana nan akwai kwamitin amintattu na wannan babban kasuwa tare da 'yan kasuwa masu kishin jihar kaduna sun hada gurub wanda aka ba da tallafi domin a fara ba 'yan kasuwa wanda wannan ibtila'i ya faru abincin da za su ci wanda yana mai tabbatar ma gobe za a fara fara ba da ina jin wannan abinci wannan 'yan kasuwa ne suka yi wannan alkawali sannan bayan alkawalin miliyan hamsin ta wayannan gwamnoni jiya mai girma gwamnan jihar jigawa tare da na birnin kebbi su ma sun jefar da gwamnatin jihar kaduna sun ba da naira miliyan ashirin ashirin sannan bayan nan akwai gudunmawa da ta zo ta ahmed babakaisa sanata mai wakiltar daura zone shi ma ya ba da cikin kuɗi a hannun kungiyar 'yan kasuwa tamu na naira miliyan ashirin wanda bayan ya tahi jiya mun samu bakoncin sanata mai wakilta katsina zone wato sanata ahmad barkiya shi ma ya ba da naira miliyan hamsin amma ita muna sauraron ta bata kai ga zuwa a hannunmu ba kusan wannan su ne alƙalin mu kuɗin da aka samu gudunmuwa to alhaji bisa la'akari da cewa wannan gobara wato ta shafi mutane da dama ah, watakila zai zama asarar da wasu suka yi ta ɗara ta wasu ah, akwai wani tsari da kuka yi na tantancewa wato irin tallafi ko agaji wanda za a ba 'yan kasuwa daidai da wato irin asarar da suka yi ta yadda akalla za a kimanta yadda za su iya farfaduwa daga wato irin asarar da suka yi sakamakon wannan gobara na'am akwai tsari ka san shi da abun aka ce ma akwai tsari to sannan ne zai tafi yadda ake so farko dai shi tsarin da aka yi mai girma gwamna ya kafa kwamiti na mutum 22 amintacci kuma ya gaya musu ji tsoron Allah in sun yi son zuciya ko wani abu to wannan shi dai ya basu da Allah sannan aka samu shi jajirtacce na chairman na kwamiti din kwamishina na ma'aikatan gidaje da aika na jihar katsina honorable taso dan da goro shine chairman din kwamiti din wanda ni ina cikin member din wannan kwamiti da na mutum 22 sannan an kirawo elda na jihar katsina alhaji abu gida do sannan a bangaren kungiyar izala da kungiyar ga akwai wakilci bangaren fire service akwai wakilci bangaren dss police duk akwai wakilci bangaren Masa ido na al'umma akwai wakilci bangaren yan jarida akwai wakilci su bangaren wutar lantarki da dai sauran fire service sauransu duka akwai wakilci to duka a yau bayan mai girma gona ya kaddamar da kwamiti din ranar litin din ta wuce kwamiti din ya zauna kuma har ya tsara wannan tsarin da kake tambaya ta wani tsari akai a yi surta kamar kala uku wato tsari uku tsarin farko su gane shago nawa ne aka rasa da rawan dukiya nawa ne aka rasa tsari na biyu a gano ya surta ma'ana tsarin runhunan shago kasuwannin suke tsari na uku a gano me dalilin haro wannan ita wannan gobara wannan kwamitin guda uku har ya fara aiki to kuma yau din shine na tattace rumfuna da akalin ma na asarar dukiyar da aka yi sau da haka a bangaren wanda suka yi babban asara ma'ana wani ya fi wani to shine sai an koma a babban kwamiti za a ga ne ne kamata a yi shin za a yi girman kato kamar da hausawa ke cewa koko za a duba a ajarin wanda ya hina wani wanda ya hina wani kana sai a san yadda za a taimaka wannan babban kwamiti ne zai je deciding ko kuma ana ya duba ya ga ne ne kamata a yi alhaji abbas labaran albaba kenan chairman na babbar kasuwar birnin katsina kenan a zan da ni da shi a cikin kasuwar ta katsina a gaban ɗaruruwan shaguna da suka kone kurmus a cikin wannan kasuwa to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin da kuma fatan alheri ni Abdullahi Salo Katsina da na jagoranci shirya muku shirin da kuma gabatar da shi ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu raye muna fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kwasara daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa kafin biban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet da www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan allah kai mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh